يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولادي ترى وترى رمضان Ija Nabi sallallahu Alaihi wa Alaihi sallam shekara 1446 daidai da tara ga watan Maris shekara ta da biyar. Muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa. Kin nemar Allah da ya jasa da a wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi malam salu a ramma da ke nan wasu isma a gwadon dutse yi horon tudun wajen zane jihar tare tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne majalisinmu na tara a tafsirin wannan shekara insha Allah muna nan a cikin sotul ma'ida aya ta hamsin da shida za mu tashi aya ta hamsin da bakwai gabanin mu cigaba tafsirin za mu amsa wasu tambayoyi wannan tana cewa ta ji wani wa'azi da malam musa sahabi ya yi game da mutuwa ana bin mutum bashi hankalinta ya tashi matuka kuma mahaifiyarta ta mutu ana bin ta bashi kusan shekara shida ba a biya ba ‘yan kwanta ba su biya mata ba ta ji alkawarin za ta biya mata bashi don Allah a sa ta addu'a Allah ya yassare mata ya sauƙaƙa mata biya mata bashi Allah ya sauƙaƙa miki lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da cewa duk wanda ya mutu ana bin shi bashi ba zai shiga aljanna ba koda ko dan aljanna ne da za ka mutu mutuwar shahada a tafi lahira ana bin ka bashi ka dawo duniya ka ƙara yin shahada ka koma lahira ka ƙara yin shahada har sau uku ba za a biya maka bashi ba za ka shiga aljanna ba sai an biya maka bashi shi yasa lalle a yi takatsantsan da cin bashi musamman bashin da bai da bukatuwa akwai basuka da ake ci ba dole ba ne a ci kamar a ci bashin ɗinkin sallah babu dole kamar a ci bashi a yi yarinya kayan ɗaki babu dole kamar a ci bashi a ainihin yi ma gida fenti ba dole ko mutum ya ci bashin waya duk babu dalili ana cin bashi ne ga lafiya mutum bai da lafiya sai a ci bashi a sai mai magani mutum bai da abin da zai ce ci bashi Dan ya ci abinci ko kuma an kore shi a gidan haya ya ci bashi Dan ya biya haya amma ba a cin bashin waya ba a cin bashin ɗinkin sallah duk abin da yake ba dole bane karka ci bashi domin sai a je lahira zina bata kai ka wuta ba shan giya bai kai ka wuta ba fata bata kai ka wuta ba amma bashi ya sa a tare ka baka shiga aljanna ba kuma ka tantance shiga aljanna Allah ta tsare wannan kuma yana cewa ko tana cewa suna da hidimar biki da Allah ya musu addu'a Allah ya sauƙaƙa musu to Allah ya sauƙaƙa kamu. muna dai ƙara faɗa hidimar biki ba dole ba yake zaki aurar da ita ɗaya kina da fallan katifa da kwanan cin abinci shi Allah ya baki ki aurar da ita haka kada ki mafa makanki arziki na Allah ne sai ne za ka yi aure kana da halin sai mata akwati biyar goma ashirin sai mata ba ka da wannan hali ka tsinka mata wanda za ta sa a jiki ta biyu ko guda uku in ta ce ba za ta aure ka ba sai kai mata akwati rabu da ita wata tana nan ita za ta biya ma kanta ma sada kika aure ta ba ma ba kin wai sai mata hidima ba ne ita za ta ɗauki nauyin hidimar kanta da haka mutane su daina matsa ma kansu akan abin da Allah bai musu a musu ba amma da ya ce ko ta ce a yi musu addu'a Allah ya sauƙaƙa musu hidimar Allah ya sauƙaƙa musu ita kuma wannan ko kuma wannan yana yin addu'a ne gare mu baki ɗaya ga alaran ya Allah ya mata albarka sa'annan ya ce da Allah a jawo hankalin mata masu zuwa gidan boka duk matar ta je gurin boka boka ya faɗi magana ta yadda ta zama kafira haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan kika je gidan boka kika ce mai ga bukatar ki ya gaya miki amsa ba ki yadda ba to sai kin yi sallar kwana arba'in Allah bai karba ba kuma dole sai kin yi sallar amma Allah baya amsa in ko ya faɗa ki kika yadda kin kafarta wannan kuma yana cewa baban shi ne bai da lafiya bai san inda kanshi yake ba bai san wanda ya shigo ba bai san wanda ya fita ba yaya hukuncin azumin sa yake matukar rashin lafiya ne ba tare da tsufa ba to shi kenan za a bari idan Allah ya warkar da shi ya rama sa, amma idan ya zama ciwo ne da tsufa tsufa ne ya rudar da shi bai san wanda yake kan shi ba za a dinga mai ciyarwa ne kullum za a ciyar da miskini ɗaya a madadin azumin wannan yin. wannan kuma ya ce yana fama da olsa idan yi azumi yana tara miyau zai iya haɗewa babu laifi haɗe miyau saboda olsa ko ciki ko makamantan wannan wannan kuma mata ne suka bukaci a dinga yi musu limanci a cikin gida to shi ne yake tambaya da ya dinga shiga cikin gida yana ma mata limanci da ya tafi masallaci ya yi sallah a jam'i wanne ya fi to ya danganta idan ya zama matan nan in ba su yi ba kai limanci ba ba za su yi tsallar su ɗaiɗaikunsu ba kuma babu wani wanda zai musu idan kai baka je sai musu ba ba su iya sallar ba ba su ma san darajar ta ba ba za su sauke ta muhimmanci ba sai mu ka shiga cikin gida kai musu limanci amma idan ya zama ko baka yi musu ba akwai wasu waɗansu wanda za su yi musu ko kuma su za su iya yin sallar su kaɗai a gida to ka zo masallaci shi ya fi amma idan ya zama in baka je ba to ƙarshen ta tarawihin ta tozarta da matan shi ke sai mu ka je kai musu limanci ka ka samu ladan jam'i kuma ka ci rayuwarsu ka taimake su sun samu ladan wannan ibada wannan kuma ya ce ya rubuto tambaya amma bai ji an amsa tambayar shagidan gidan rediyo ba kuma ba a rubuto mai amsar tambayar ba to kamar yadda muka ambata a baya tambayoyin nan suna zuwa ne a waya ɗaya kuma ba ma iya tantance wannan wanda ya rubuto tambayar nan karatun maza ya ji ko na mata da ka duk tambayar da ta zo muka ɗebo su adadi ne mu fassara wa sai mu ba da amsa idan ba ka ji amsar tambayar ka a tasirin maza ba to ka nemi tasirin mata ana sa tafsirin nan a gidan rediyon alheri rediyo karfe takwas zuwa tara ko takwas da 'yan mintoci saboda labarai da ake yi kuma ana sa shi a fpe karfe uku zuwa hudu sannan ana sa tasirin mata a queen fm karfe tara na dare zuwa goma a kullum Sani za ka iya bin karatun ta facebook mu da kuma whatsapp kafofin sadarwa da sauran kafofi da ake watsa karatu allah ta'ala ya dace da mu ya daura ma aka abin da yake so ya da shi za a karta wa da mu ya sa duka mu yan aljanna ne akwai ɗaya daga cikin makwabtanmu wanda ya zauna kusa da nan mu'assasa na mubi wanda yake mun yi zaman arziki da shi kuma sun zauna da iyayenmu lafiya yana asibiti bai da lafiya a emergency kamar yadda aka ce bai ma san wanda yake kan shi ba da muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya sa duniya ya zama kafara a gare shi dan mutuwa mu ta Allah ya sa mu sha imani wannan bawan Allah ya yi lokacin da yake kawo mana motar ruwa a lokacin da ake tsananin wahalar ruwa ba kuma nan ba gurare daban-daban yana kai motar ruwa saboda a yi ibada Allah ta'ala muke roƙo ya saka mishi da alkhairi aikin alkhairin da ya yi sa'annan kuma rashin lafiya da yake fama da ita Allah ya bashi lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya ya fa lafiya ce mana amfani Allah ka daura mu akan abin da kake so kai yadda da shi zabar ta mana zuban mu kasa dukan yan aljanna ne ala me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا هل تنقمون منا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا وإذا جاءوا وقالوا آمنا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون الله ملوكتين صركي أولاً آيوي يتغب دجاوهم كالمؤمنين دمدرك الدين kada ku biye ta'arna da yahudu da nasara da ƴan iska waɗanda ba san mutuncin addini ba duk lokacin da Allah ta'ala ya masa ni'imar addini to ka rike abin nan gangan na farko in ka fara sabgar addini karka bari na biyu duk wanda ka ga bai san mutuncin addinin ka ba karka bai ta tashi kai kana da manufa a kan wannan addini babban manufarka shine ka tsira a duniya ka tsira a lahira ka samu ku shiga aljanna duk wanda ka ga yana ma addinin ka rukon sa kai nan kashi ka rabu da shi ko hijabi kike sa sawa ki ga wani sai wata tana izgilanci akan sa hijabi wallahi ki rabu da ita in kika biya ta taka ta riga ta yi nisa a hanyar wuta tana so ta jawo ki ta zuwo ki ta kai ki wutan shi ko musulmi babu abin da yake jin tsoro kamar shiga wuta Allah tsare Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya qawlan kuka yi imani la tattakhidhu alladina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku a matsayin wasa da sharholiya لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا قولا لوك إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا kada ku riƙi waɗanda suka riƙi addininku a matsayin wasa ولعبا جشروليا جشروليا من الذين أوتوا الكتاب ba su littafi, min من قبلكم قبانكم والكفار da kafirai auliya a matsayin majalisan al'amari karki sake ki kawance da kafira karki sake ki kawance da ainihin bayahudiya ko nasara amma kawance a nan ba ana nufin normal kawance ba ana nufin ki samu wata wadda ba musulma ba ta zama aminiyarki majikinciyar al'amarinki kina shawara da ita kin yadda da ita ta san sirrinki yau fa saboda lalacewa akwai matar da arniya ta san sirrin zuba kaninta da mijinta babu abin da take ciki ita da iyayenta face sai ta gaya mata babu abin da take ciki da mijinta face ta gaya mata duk matsalar da ta samu sai ta gaya mata idan ma a addini aka samu ta tangarɗa, aka zo islamiyya ko tarawihi ko tafsiri ko gidan biki ko a cikin famili to tana da wata kawa arniya ta sun sirrin ta gaba ɗaya, sun kulle sun zama ɗaya. Allah ya karku ya sa la a ayyuhal mu'minuna alladhina yastahzi'una bi shara'ir bi shara'ir dinikum duk waɗanda ke yin izgilanci da shari'o'in addininku kan ku yarda ku yi ku a matsayin abokai da kuma ƙawaye waɗanda ke muku izgilanci Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina inda da gaske ku mu'minai ne kada a same ku kun ɗauki kyakkyawar alaƙa kun ƙulla tsakaninku da waɗanda ba musulmai ba Allah sautin sarki <clears throat> ya ji hankalinmu a wurare daban-daban game da ƙulla ƙawance da amana da kafirai da sakin baki da bayyana musu sirri a gurare daban-daban duk wanda ya zama ba kafiri ba ne wato ya zama kafi addininka bai da ƙima a gurin shi yana wulakanta addininka to lalle lalle alayhin karka ci al'amarin shi ko da ko kuna da kyakkyawar alaƙa na jini ko na dangantaka alarami akwai misalai da yawa a cikin alƙur'ani ba mu ɗaya ko biyu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم نعم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان نعم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون نعم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله و أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله نعم. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير waɗannan tagwayen ayoyi guda biyu ƙalubale ne ga dukkanin musulmi duk wanda ya zama ba musulmi ba nesa nesa Allah ya ce ya yi wanda dina amalu ya kwanda ku imani la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman la ilaha illa Allah iyayenka ba Allah ce la aba aku kada ku riki iyayenku la aba aku wa ikhwanakum da ƴan uwanku na jini awliya'a majibintan al'amuranku in istahabbul kufra 'ala al-iman a duk lokacin da babanka ya zaɓi kafirci ya bar musulunci to kai ma ka rabu da shi amma nan da aka ce ka rabu da shi ba wai ana nufin babu wata mu'amala ba la yana da haƙƙin gaisuwa in bai da lafiya ka kai shi asibiti in bai da abinci ka ba shi kyakkyawar mu'amala amma a kulle tip da taya babu tsakanin musulmi da kafi la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in yas'abu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawalla man yatawalla fa minkum fa ulaika hum adh-dhalimun wa man yatawalla minkum fa ulaika hum adh-dhalimun Allah ya duk wanda ya binci al'amarin arna ko da ko iyayen sa Allah ya fa ulaika hum adh-dhalimun wa wadannan adh sai Allah ya ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كصادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ya faɗi abubuwa guda takwas wanda kowa da su yake takama kowa ba ka da abin alfahari da wata ɗannan abubuwa guda uku sai Allah ya ce kul ya mutu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana aba uku idan iyayen ku suka kasance kul in kana aba uku wa auna uku da wa ƴaƴan ku wa ikhwanukum da ƴan ku wa ashiratukum da danginku wa azwajukum da matanku sai me wa ashiratukum da kuma ainihin danginku wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar nan da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron kar ya lalace wa masakin tarzawnaha da tsala-tsalan gidajenku da kuka yi to akwai abin da ta takama shi ne wato nan guda takwas ko dai ne iyaye ko me ƴaƴa ko me ƴan uwa ko me mata ko miji ko me dangi ko me dukiya ko me kasuwanci ko me gida su ne waɗannan abubuwa guda takwas sai Allah ya tambaya waɗannan abubuwa guda takwas a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi kun fi waɗannan guda takwas sun akan Allah da manzon shi da jihadi da saukarwa Allah Allah ya ce fata rabbasu to ku zauna a ta yace Allah bi amri Allah ya zo da al'amarin shi ma'ana kar ka sake baban ka ya raba ka da addini kar ka sake dan ka ya raba ka da addini kar ka sake ƴan uwanka ka raba ka da addini kar ki sake mijinki ko ka raba ka da addini karka ka sake dangin ka raba ka da addini karka ka sake dukiya ka raba ka da addini karka ka sake kasuwanci ko business ko aikin gwamnati ko sarauta ko mulki ya raba ka da addini kar ka sake gida ya raba ka da addini ka fifita Allah da manzon shi da duk wani ko matsayi na gidan duniya nan Allah ta'ala ya yi tsawa game da kulla alaƙa da duk wanda ba musulmi ba ka kyala musulunci ka kyala Allah wannan muna da buƙatar wannan wa'azin a wannan lokaci sosai ka duba yadda 'ya'yan musulmi musamman 'ya'yan talakawa abin zai baka mamaki gari 'ya'yan turawa idan aka zanku suna alaƙa da arna a ce dama waɗannan sun je ƙasar turai sun rayu a turai to kai kuma ka tashi a unguwar talakawa ghetto area in aka shiga layin ku sai an toshe hanci ko da warin kwata ka tashi a ghetto area amma kawai ka kalli wani fim na fitsara da tsaraiki kai ma ka ɗauko duk wani doka ta addini kai ba ruwanka da ita ka kalli da 'ya'yan musulmi suke mala ka ga yaro ya yi askin banza yaro ya yi shamfo yau saboda lalacewa wai yara maza habbulici suke ko me a fara fata oho wacce ta bakin fata oho ko mata ne da ake nan nan a auri farar mace in kana neman lalura ka samu farar mace in kana neman lalura ka samu farar mace da wahala ka gama ta fara san ba ta da aljanu domin yadda mutane suke son ta haka aljanu ne suke son ta da wahala ka ga fara san ba ƴan jilali ba ce ba ita fara kyakkyale-kyale ce amma maka ba ta da matsala to amma sai ka ga yaro namiji wa yana bilicin wasu ya zama fari wannan abin ku shi ne da ban mamaki ina fata an gane duk abin da Allah yake so annabi yake so iyaye suke so malamai suke so dattawa suke so fafa ku ka kalle da yayan musulmi suke yin wannan askin kuma mafi yawanci in ka ga yaro a famili kullum da hula a kamata shi buɗe kai shi wannan mai ragowar mutunci kenan duk yaran da kuka gaishe 24 hours in zai shigo gida da hula in zai fita da hula wallahi askin banza ne akan shi to wannan yana da mutunci yana da kimar iyayen shi da uwarsa da ubansa da mutanen unguwa kuma mafi yawancin yaran da suke wannan iya shagen yan kwallo ne ni ba san alakar kwallo da askin banza ba duk kwallon ka baka kai fele ba haka ya falfala a guje gama kwallon shi bai wannan askin manzon ba duk ba baka kai Mardona ba duk da yaran yanzu ba san fere ba ba san Mardona ba amma haka sai kwallon su ba tare da sun yi wannan askin banzan ba to mu je sun yi askin banzan su abin koyi ne limaman juma'a ne ko ko limaman hamsu salawati ne ko ko alkalai ne ko ko madaura aure ne ko masu wazi ne masu tasiri ana koyi ne da mutumin kirki Allah ya ce la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya Allah ya in dai mutum kafiri ne kada ka ƙulla alaka shi domin ya mai da addinin ka abun wasa da Allah ku bani hankalin wannan kai tsaye zai koma ga 'yan kwamadi 'yan fim masu yin kwamadi da ibada Allah ya ce wanda yake izini da addininsa ya mai da addininka abin wasa ba ruwanka da shi to ina kai kana musulmi kuma ka zo kana kwamadi da sallah yanzu da aka fara tarawihin nan sai ka zo ana yin wasa da sallah wai liman ne zai ba da sallah da mamu a bayan shi ya ce Allahu akbar kowa ya yi kabbara ya karanta fatiha kata kata can sai ya ce alif lamin wasu ma musu <coughs> wai kare kare wannan ta yi tsawo sai ya karanto wata sura mai tsawo sai ya ce mm, mm, mm, wai karke mana haka karke mana haka can sai ya ce kulwallah sai ya ce ko ba kun yi dariya ko yanzu sallah ta zama abin dariya sallah ta zama abin dariya sallah ta zama kwamadi na ba ku su kuma da azumi suke Kuma wanda mutum musulmi ne ba sai ya shiga irin ta'arna wasu ba zai musulunci a cikin ramadana ba wai sai azumi haka musulmi suke shan wahala azumin ne ya zama kwamadi ya zama abin wasa wato yan fim ɗin kusan wani abu ba a kuna cikin hatsari mai muni ka zama da musulunci suna ba da wasu fatoyi da ake ganin kamar sun tsananta duk wanda ka yana ganin sun tsananta fa wallahi tallahi ba tsanani ba ne gaskiya ne a fim sai ka ji an ce an ɗaura aure ina waliyinta shi ne wani ina take ta kina so ina so to nawa ɗausa da ki an ɗaura aure wallahi tallahi billahi a musulunci ta zama matarka idan kai fim kake ka sake ta wallahi matarka ta kafa mazala sallallahu da wasallam yana cewa salatu jidduhunna jid wa hadduhunna jid an-nikahu wa talaqu wa raja annabi yace abu uku yin yi da gaske gaske ne yi da wasa ma da gaske ne ba a wasa abu ba a wasa da sarki duk wanda ce ya saki matar shi tasa an-nikahu aure Wa falaku da saki war-raj'a da komai ba a wasa da aure ba a wasa da saki ba a wasa da komai wannan fim ne ba a yi ba ka fitowa fim a matsayin arni ka duka faɗin kalmomin kafirci wai wake magana ka ce wasa kake yi ka kafurta ba a wasa da alƙur'ani ba a wasa da annabi muhammad ba a wasa da ayoyin alƙur'ani ba a wasa da Allah yanzu nan za ka kafinta bakin rijiya ba gudun wasan makaho ba duk abin da ya shafi addini da Allah da manzo da ƙar'ani ba a wasa da shi duk abin da ya shafi sallah da azumi da zakka da addini ba a wasa da shi har Allah tambaya yi wai Allah ne ya zama abin wasan ko ko manzon Allah يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم نعم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون نعم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إيمانكم نعم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله تعالى يقول ولئن سألتهم إذا تتنبيه la ya kunun na inna ma kunna na kudu wa nal'ab. Sassi, a'a, aikin muke yi ai wasa ne birama ne sai Allah ya ce wala in sa'altum kulu na inna ma kunna kubo wa lal’afin Wani Allah ya ce ga ya muku abillah yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum ƙuna kuke yin izgilanci Allah ya ce la ta'tadiru kada ne yanki hanzari ƙwari kafartun ba da imaninku kun zama arna bayan imaninku kafin kai wannan fifdin kai musulmi ne kana yin wannan fifdin ka zama arne bayan kifa muke kira ga hukumar ta ce fina-finai musamman na kano waɗanda suna ƙoƙari bakin wani rodo amma wallahi akwai fina-finan da kafirci ne a cikin su zalla duk abin da ya shafi dokar Allah duk abin da ya shafi sunan Allah duk abin da ya shafi ibadar Allah duk abin da ya shafi addinin Allah duk abin da ya shafi gonar Allah ba a wasa a wannan bangaren ba a fim ba a fim a wannan bangaren za ne kai fim kai mai kuɗi ne alhali talaka kai? za ka iya fim kai mai sarauta ne alhalin kai ba kowa ba ne amma duk abin da ya shafi dokar Allah ba a wasa da ita يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء كما كنت أوجك كافري زما أولياء ما أبوتا al'amarinku majibinta al'amarinku kuna suna taimakon ku zama cif da taya karku haka har Allah ta'ala yana nuna inda tana da imani ka imani da Allah ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka dinga nuna soyayya ga kafirai wallahi ko iyayenka ne ba za ka yi haka ba inda kana da imani Allah ta'ala yana cewa لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله نعم

وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك حزب الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله تعالى لا تجد قوما باقى تبتام وتنصمتان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تستي إيماني الله جرانا تاشها القيامة yuwadduna man hadda Allah wa rasula suna nuna soyayya su ga waɗanda suke kin Allah da manzon Allah walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw azwajahum aw ashiratahum ko da iyayensu ne ko da ‘ya'yansu ne, ko da su ne, ko da su ne, ko da danginsu ne, ko da koma wane. Indiya mutum ya nuna fada da addini, kara ba ruwanta da shi. ko da ku a cikin musulunci yake kin sa hijabi kin sa niqabi ta ce miki ninja ka dingila wando yana maka izgili cewa za ka tsallake wuta ne sai ka ce eh wuta zan tsallake ta yi rawani Ka ce mishi mai bindi mai ɗan bindi kai an daɗe ana izgilanci akwai ba malamu ma a nan unguwar Malamin ɗan bindi ake ce mai ka ji wulaƙanci wa malami ɗan bindi wai rawani sunnar annabi ne ko malami dan binji wani abu sai addini amma mutum ya tsula tsaye shi Ba zuwa da ya damu da shi amma mai addini sai ya zama izini Allah kyauta to sai Allah ta'ala ya ce kar ku yi haka duk waɗanda suka biki addinin ku abun wasa kar ku nuna ƙauna a gare shi. sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina inda gaske ku mu'mine ne to ba ka daukan da yawa sada gina ka matsayin masoyi me Allah ya ce a gaba وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة إذا كنت كرا صلى ittakhadwa huwan wa la'iba sai su rike sallah a matsayin izgiri su mai da ita abin wasa da ka kaji za ka yi sallah sai a ce ko je ka fallau sarkin sallah wai sallah ce ta zama abin izgiri ai wa idza azantum lis-salati al mu'minuna idan kuka kira sallah ya ku mu'minai al-kuffar min al-yahudi wan-nasara wal mushrikina, sai ka ga kafirai cikin yahudawa da nasara da mushrikai suna izgilanci wa taqaduha darban min Allah wal abath suka mai da sallah abun buga musali abun wasa abun wargi Allah ce zalika bi annahum qaumun la yaqiluna da yasa su ga suna masalla izgilanci to mutane ne marasa hankali kuma da Allah ku bani da kuwa ku bani minti biyu in amma mun wata kaida da duk za ku da ita wallahi duk mutumin da kaga yana wasa da sallah ko idan ka zauna da shi za ka gabe da cikakken hankali ko da ko yana da mata ko da ko yana da 'ya'ya, ko da ko ɗan boko ne ko da ko ɗan kasuwa ne ko da kuwa jami'in gwamnati ne duk mutumin da yake wulaƙantar da sallah sai kaga a cikin activities nasa sai kaga wani alama na hauka ko fushi mara dalili ko kyauta mara tsari wanda ya cancanta a yi mai a kimai a yi banza, ko ka gan shi da ƙabanta, duk indikin a wulaƙance inda mutum tsalla ba ta da daraja a gurinsa wallahi sai ka ga ƙarancin hankali a wurin shi domin Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yaqiluna abin da isa suke yi masalla izgilanci mutane ne waɗanda suke ba su da cikakken hankali Allah ta raba mu da rashin hankali to duka dai waɗannan ayoyi suna jawo hankalinmu ne mu rike addini kar mu mishi rukun su kai na kashi duk wanda yazo zai gitta mana addinin mu kar mu bashi ko da babanmu ne ko da ɗanmu ne ko da ko ɗan mu ne ko makwabcinmu ne bangaren addini babu wasa Allah ka ba mu ikon kiyayewa me Allah ya ce a gaba قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا آمنا بالله إلا أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون الله تعالى يتشغى ودتشيوا قل يا أهل الكتاب يا مطياق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قولا دقوك ما أقبي والكتاب يهود النصارى هل تنقمون منا shin kuna ganin wani laifinmu ne laifin bai muku awa bai muku laifin komai ba illa an amanna billahi face dan mun imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana na alqur'ani wa ma unzila min qabl da abin da aka saukar sa cikin alqur'ani na Addaura da injila wa anna aktharakum fasiquna kuma lalle lalle yawancin ku ka masu addini da karka ai za ka ga wani mai addinin bai da matsalar komai matsalar shi addini ka yana da gaskiya yana da hakuri yana da kyauta yana da tsarka yana da girmama na gaba amma aka zo da za a zage shi ya ce ai yana da addini kuma wannan ɗabi'a ce ta yi hudawa. duk laifin da mutum ya maka inda yana da addini ka rangwanta mai da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce masu a gaya musu me laifin musulunci da musulmai ko riko da addini kamar da Allah ta'ala ya fara cikin sotul Buruji. Allah ya ce wa ma naqamu minhum إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء والله على كل شيء الله تعالى يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد su dai musulmai ba su yi laifi ba su kuma musulmai ba a yi musu azaba ba ba a cutar da su ba illa yi yu'minu billa sai don kawai sun imani da Allah al al’amidi hamidi wanda yake mabuwayi kuma abin godiya da aka duk wanda zai rike wannan addinin ya shirya da soka da zagi da duka da tsara da soka da kifa wallahi ko sun kashi ka ba za su kyali ka ba Kudu mai yin gowar mai da malaman suna su sai barin ba ku misali da malam Ja'far Allah ya gafarta mai lokacin da yake da'awa suka kasa shi a gaba har sai da suka kashe shi da suka kashe shi ba su kyale shi ba ko yanzu aka yi wa abin an zabe yana kabarin shi ba ba kyale shi ba me ne kun shi ya ce riko da Qur'ani da sunna shi ne kawai malam albani haka da duk wani malami na addini wanda aka kashe shi iyaka ne ba ke yi abu ke tafi aka kisan to bayan kisan ba ta kare ba wallahi ko ka mutu ko ka mutu ba za su kyale ka ba Allah ya ji kan malam albani Allah ya gafarta mai a lokacin da aka kashe malam Ja'far sai ya shirya wata lafta mai suna waye kashe malam Ja'far a lokacin ana ta jin tsoron kada ya taba gwamnati sai na je na same shi a gida na ce Allah gafarta malam ya ce na'am ina da shawara ya ce me shawararka na ce wannan lafta kar a yi ya ce kara yi ce mai yasa in ce gaskiya ina jin tsoron abin da zai je ya dawo ya ce malam ke ya kudi sai na yi lakcin nan kuma in gaya muku wata magana laifi ne na yi ma waɗanda suke zargin ne musulmi ya ce wallahi ba wai wannan lakcar ba ko wa'azi na daina kwata-kwata ya ce ko sallah na daina kwata-kwata sai sun kashe shi sa ku je ku saurari lakcar da ya yi akan ya kashe malam ja'afar a farko farkon ya yi wata magana akwai wata ishara da ya yi da niyyar yake cewa wannan lecture akwai waɗanda suke so waɗanda suke jin tsoro kar a yi da kuma wani labazi mai harshen mu, da masu tsoro da waɗanda suke jin tsoro ma'ana masu tsoro waɗanda suka yi abin suna gudun kar a tona musu asiri masu jin tsoro kuma mu masoyan shi ɗaliban shi ba muna jin tsoron kada ya yi wani abu biyo baya daga ƙarshe dai sai da suka kashe shi da suka kashe shi sun rabu da shi ba su rabu da shi ba sai a ɗauko kansa ɗin shi a mai raji wannan ƙa'ida ce ga wanda ya rike addini ba za a rabu da kai ba sai an ta ka, an azabtar da kai an cutar da kai an tafa ka a gaba an ga bayanka in an ga bayanka bayanka ma ba za a bar shi ba sai an bar bayan bayanka Allah ta tsare mu Allah ta'ala ya ce kitabi يا أهل الكتاب illa تنقمون منا إلا أن آمنا بما إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون هم الله يقول للي ما في يوانتكم فاسقين lalle yahudin nasara mafi yawancinsu fasikai ne Allah ka sani to sai Allah ta ya ce idan kuna ganin wai rike addini shine laifi shine matsala shine sharri shine ba daidai ba to ai akwai abin da ya furkan addini zama sharri da matsala da zama ba daidai ba kullu hal nabbi'ukum bi sharrin min dhalik مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك سوء مكانا وأضل عن سواء السبيل الله أعلم كثير فركيتي مع النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ul gaya muku har wani biyu kun bi sharri min zalika masubatan inda Allah bana ba labarin wanda laifin shi ya fi laifin mai rukon addini ba in sharri ne ba a gaya muku asalin masharranta ba wanda yake da sakamako a gurin Allah wanda Allah zai mishi azaba in baka san shi ba man la'anahu Allah shine wanda Allah ya tsine masa wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fushi da shi to ai Allah ya tsine ma su ne gudawa haka ne alaran miya غير المغضوب عليهم ولا الضالين اه wannan kin kawo ayar fushi ne غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba hanyar wadanda aka fushi da su ba kun ba fatattu ba lalle Allah ya fushi da Yahudawa akwai gurare da yawa da Allah ya tsine mai yahudawa malake ko a daren miya لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل an ne ma waɗanda suka yi kafirci cikin banu Isra'il ala lisani kan akan harshen Annabi dawo. wa Isa ne, Maryam da Isa dan Maryam da ka tsinan nure a to kuma tsinan ne ne zai yi ma mutumin kirki goyi wanda aka haife shi ba uba ne zai yi ma wanda aka haifa da uba dan uban shi talaka ne gori wanda fa shi ba uba aka haifai shi kuma na haife shi da uba amma matsalar wannan uban shi talaka ne ya zo da bakin zaki an da bakin zaki to ku yahudawa da kuke tsinannu ku ne za ku soki musulmi waɗanda suka rike littafin Allah shi ne Allah ya ce kul menene kul hal unabbiukum bi sharrin min zalik man la'anahu Allah masubatan inda Allah ko man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wawa biba alaihim kuma Allah ya fushi da su shi ne ala'ayi da ala'ayi ya ala'ayi ta sawo na yin magbubi alaihim wani bawalina Allah ya ce waje alamin humul kirajata kuma a cikinsu Allah ya sanya wasu suka zama birrai wani kanazira kuma suka zama aladu ka yahudawa tsinannin halitta da suka fafata Allah suka cima annabawan Allah mutunci suka gaggaya ma Allah bakar magana da ƙarshe cewa Allah ya surkiɗe فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله يقول فلما عتوا عما نهوا Lokacin da كنت اليهودا suka bacce ma abin da Allah ya hana su Allah yake kansu suka yi Allah ya yake kunu qiradatan khasina ku zama barrai kasantattu kuna ga mai da kakannin ku rai shi ne har za ku zo kuna ma wani gori kuna da bakin magana ana kuna da abokin magana a cikin su kuma akwai da Allah mai da su alade ko ku saba ganin alade kuwa ai alade komai da komai muni kawai ya ishe shi wai yana da hanci kuwa na alade ba a cin shi bai da albarka aka ba Allah ya mai da su to amma kuma abin da zai baka mamaki ƴaƴan musulmi a yau sai ga ba su da abin koyi sai waɗannan ƴaƴan karnuka 'ya'yan barram ƴaƴan aladu yanzu a cikin 'ya'yan musulmi akwai yaron da bai taɓa yin rawani ba akwai da bai iya sa babban riga akwai wanda doguwar riga ma aiki ke a gurinsa kai akwai wanda bai iya sa hula shi ɗan birni ne ɗan gari ne ya fi son ya yi shiga irin ta arna akwai cikin 'ya'yan musulmi akwai wacce wallah ba ta iya sa hijabi ka duba abin da ƴan kirkin nan suke Cin abin yana ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa yanzu ana ganin sun waye tun ana yi a Kano tun ba a mela ake yi su ɗan yi buran da a ƙauye suke cin kirkin su dan a ƙauye na suke yi ana nan ana nan aka fara zuwa birni za a zo birnin Kano ana nan aka fara zuwa Abuja ana nan aka fara zuwa Legas, ana nan aka fara zuwa Niger aka fara zuwa Ghana aka fara zuwa Kamaru aka fara zuwa ƙasar Turai yan sai da wata yariya wai ita da FIFA Abdullahi ta fito tana rawa da da Pan da Brezia Pan da Brezia kuma 'yan musulma walidin wa ma walada lokacin da malamai suke wa'azi a daina a daina a daina an kya gani wai waye abin koyi ƴaƴan barrai ƴaƴan aladu su ne abin koyi to shine Allah ya ce kula to kun bi sharrin min dhalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal qanazira Allah ya maida wasu a cikinsu suka zama birrai, Allah ya maida wasu a suka zama aladu, wa abada tagut suka kuma bige da bautan gumaka ko da Allah ya annabawa a cikin ku kuka koma kuna bautan gunki ne wannan lalacewa ce fa haka kun taba ganin annabin Allah ba haushe ba annabin Allah ba haushe amma yanda ƴaƴan Hausawa suke rike da addini ai abun alkhairi ne abun alfari to amma su Yahudawa ba batun annabi bane annabawa Allah ya a cikin su har annabi Musa ma yana tuna musu suna ni'imar da Allah ya musu mafi yawancin annabawa a cikin su fa in qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين الله يقول وإذ قال موسى لقومه كعنبة لوكة النبي موسى يتيب مكانه يا قوم يا قوم مكاننا اذكروا نعمة الله عليكم ku tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku iz an fikum anbiya'a yayin da Allah ya sa a cikin kwakwai akwai annabawa masu tarin yawa waje ja'alakum muluka Allah ya ba ku mulki wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin kuma Allah ya ba ku abin da bai ba kowa ba a cikin kai amma duk wanda ta goma shin da Allah ya bai Yahudawa suka koma Allah ya fushi da su ya tsine musu ya mai da su rai da aladu suka koma suna bautar gunki daga ƙarshe bayan duk Allah ya yi muku wannan mummunan tanadi sai Allah ya buga musu wani mugun sa sai Allah ya ce mene wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad khaju bi karshen wata ayar nake so ke ba mu ulai ka sharru makar أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله يقول أولئك waɗancan sun za su mala wa bakar gume fassara mana idan mala wa bakar gume karanta ayan mu'mine sai ce ula'ika waɗannan mu'mine ke nan amma kafirai ne fa sai ce waɗancan ula'ika sharrin magana waɗannan su ne tsidannu mafiya sharrin ƙwararrun masu sharri wa ballu an sawati sabil kuma suka bace ga tafarki wanda yake mai kyau wai da ja'ukum idan suka zo muku qalu tasbi amanna sun imani wa qad Nubil bil kufri alhali kuma sun riga sun shiga da kafirci wa qad fara bihi kuma sun fita da kafirci sun shiga da kafirci kuma sun fita da ne kafirci wallahu a'lam bima kanu yaktumuna Allah yana sanar da abin da suke koyewa na kafirci su bayyana soyayyarsu ga mu'mini Allah ta'ala muke roƙo ya dace da mu ya daura ma akan abin da yake so ya je da shi ya ta mana zuban ya sa duka mu yan aljanna ne abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada da mu so ya zafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh